Man shiga daren laraba wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara 400 kenan da 34 daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fi dau'il kitabi wa sunnah na sheikh abdulsalam bin abdullahi suleiman takdimina a shekul alimun rabbani salih bin fauzan alfauzan idan ba manta ba makon da ya gabata muna nan dai a cikin gabar da malin ya kulla wacce ke magana akan abubuwan da watan ake so a yi a aikace waɗanda suke da alaƙa da tarbiyyar ɗa to mun gama na goma sha ɗaya shine roƙon Allah Allah ya shirya maka da ɗa malam ya bayyana mana duk yadda iyaye ke kokari wurin tarbiyyar ɗa'ansu, in ba Allah ya taimake su ya datar da su ba wannan ƙoƙarin ba abin da zai tsina na na yaro ya zama na marai sai in an haɗa da addu'a da haka malam ya nuna mana cewa addu'a tana daga cikin watan abu mafi bayyana al'amurra da ke taimakawa akan tarbiyyar 'ya'ya malin ya bayyana mana ma annabawa da manzannin allah ba su tsayi kaɗai akan tarbiyyar 'ya'yan ba sai da suka haɗa da yin addu'a malin ya bayyana mana a ƙarshe lokuta da idan mutum zai matsa wurin roƙon allah in allah ya so allah zai amsa ya ce mutum ya kula da ranar juma'a da kuma sanda ya shiga watan sanda zai yi tafiya yana kan hanyar tafiyar lokacin da yake azumi ko buɗe bakin azumi saukar ruwan sama sannan mala ya bayyana mutum ya nisanci abubuwan da ke hana karɓar addu'a kamar dai cin haram sanya haram watan da kuma shan haram jama'a kun gane ko kamar yadda manzon Allah ya bayyana wani mutum duk wata ƙa'ida ta yi addu'a Allah ya karɓa ya cika saboda annabi ya ce akwai alamar matafiyi ne sannan kan shi a yamatsi ga shi kayan shi gaja-gaja wannan alama ce da in mutum ya shiga irin ta, in yi addu'a Allah yana karɓa shi ne tsananin rayuwa idan mutum tsanani ya tsanani to da ya addu'a Allah zai amsa ka shiga halin bukata matsananciya amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su a ilahumma Allah to jama'a bari ku ji mutumin na ya daga hannu yana ta ya rab ya rab annabi ya ce anna yustajabu ya za a shi addu'a sa kai wani zangayi ma ya kashi yin addu'a bayan abin da yake ci haram abin da yake sha haram tufafin da yake sawa a jikin shi ta hanyar haram ya sama yaya za a shi addu'ar wannan jama'a kun gani to duk wata ibada da ake yi to annabi ya ce addu'a'u huwal ibada ai addu'a da kake gani ita ce ma asalin ibada wasu malamai sai suka ce kenan da yiwuwar fa'in mutum bai yi taka tsantsan ba ibadun da yake kaf in dai ya ci haram ko ya sha haram ko ya sa tufa haram ya je yana wata ibada to ba za ta amsu ba jama'a kun gane ko wani sai yake cewa da ubangiji yanda idan mutum ya addu'a yana cin haram ko yake shan haram ko yake sa tufa haram da a ce yadda ubangiji ke kin karba addu'a to haka yake bayyana in ka zo yin sallah da tufa haram ko ka ciyo haram ko ka shawo haram idan ka zo za ka yi sallah wa ubangiji da zai bayyana ƙin karɓar sallar ya ƙi yadda sallar ta yiwu to da kowa kan ya kiyaye cin haram ya kiyaye shan haram ya kiyaye sanya haram a cikinsa misali in dai abu haram ne ka ci kana zuwa sahu ka riƙa mata sala da an gama allahu akbar allahu akbar kana yin haka allahu akbar za ka miƙe hannu sai ka juyi duniya allahu akbar ka ci kawai hannayen ne allahu akbar ciki jama'a kun gane kai juyin duniya kawai Allah ce a ah, ai tun da zai da haram a cikin ka ba zai yi ba kawai kun gane kawai sai ka ce to shikenan alhamdulillahi rabbil a rahman rahim maliki yawmiddin wala dhalim qul wallahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar kai iyayi ka za ka ruku kai iyayi ka ruku ruku'un kiwa kun gada da ubangiji yau mutane haka to da shi ne za su fahimci cin haram ba kyau amma wai tun da bai mutane haka ba to ba za su daina ci ba da haka zai ciwo haram ya zo masallaci zai shawo haram ya zo masallaci zai sawo tufa na haram ya zo masallaci ya je nemo haram sai ma ya gina masallaci da su jama'a kun gani zai nemo haram za a gina masallaci sai dan taimaka da yan naira biyar kuma ta hanyar haram ya samo ɗari amma ya cire naira biyar to billahi allazi la ilaha illa Allah ba zai karba ba inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah ya ce wa annabawa ya ayyuhar rusul manzanni kulu mina tayyibat wa amalu salihan ku ci halas kar ku ci haram sai ku tashi bayan ci ku yi ma Allah aiki na kwarai sannan ya arsa da haka duk wanda ke son yin addu'a Allah ya karba ya kiyaye cin halas duk abin da haram ne karkaci addu'a ce ko ibada don karkaita ya zan a banza jama'a kun gari a nan muka zo muka karanta tun farko-farkon tarihin yanda iyayen manzan Allah su kai tarihin garin makka lokacin kafin a haifi annabi gobara ta taba kama ginin ka'aba gobara mai karfi sai duk taba a ga bangwayen ginin ka'aba ba mun karanta nan ba lokacin da ta tsaga an kwana biyu kuma sai aka yi wani irin mamakon ruwan sama sai kuma di ya ƙara lalata ta dama an yi gobara ta tsaga bangwayen kuma ruwa ya mama ku ya kara duk babban lata wannan ya sa suka haɗa kan cewa yanzu ya za a yi sai wani ya ba da shawara ya ce a rushe ta mana a yi sabuwa suka ce wu ina ya ce ku tsaya jama'a irin yadda abraham ya zo zai rusa da nufin ya barnatar da ita wannan ce manufaku jama'a mutanen jahiliya ne fa lokacin ba allah ba annabi ba ruwansu ba musuluncin ma haram ne kawai ake rayuwa da ita sai yan kaɗan ya ce jama'a ku saurara ku fahimce ni shin za a rushe abin nan ne kawai haka nan a wulaƙantar ko za a rushe ne a gyara aka ce a rushe wa kan za a yi a gyara sai ce to ni ina jin inna allaha la yufsidu amalin muslihina Allah ba zai ai bata aikin masu gyara ba ni na san tun da gyara zami ba abin da zai same mu sai ce kai ku kauce ku gani da ya rike diga sai dididim dididim aka ga ya da bango ba abin da ya same shi sana aka ce to a zo a yi aka rushe ta aka kwashe ƙasa yaushe za a fara aiki aka ce to ai yanzu ba kuɗin da za a yi abubuwa yanzu ya za a yi aka ce to duk a kira duk wanda ke maka aka zo aka taru kowa ya kawo nashi gudunmuwar a ƙara gina ma Allah ɗaki sai suka kafa sharadi duk wanda ya san kudin da zai kawo akwai haram a ciki to kai kawo jama'a tun zamanin jahiliya duk wanda ya san a kudin shi akwai haram kai kawo duk wanda ta san karo ce ka ta kawo kudi a sa aikin nan duk wanda ya san boka ne ko dan duba ko dan siri ko matsafi ne duk wanda da ya san wata hanya da yake bi ta haramci kar ya kawo ya ce a sa kudin a cikin aikin nan jama'a kun gari wannan sai a ga biloniya amma sai ya zo ya rantsi da lata da uzma wannan kwandalar a biloniyancinsa ita kaɗai ce san ta halas da haka ga ta asa wannan ko talaka ne sai ya ɗan dai ya ce ga shi ne kuma asa jama'a kun gari to har talaka ba a yadda ka kawo haram ba sai halas saboda mutanenmu suna ganin kamar sata 'yan abubuwa haka wuraren aika kamar biro na ofis kamar fensiri kamar chalk kamar dan littafi haka ko ta yan flashit ko ko ta haram du haram wai mutanen mu kusa abinda suke ɗauka haramci shi ne irin yadda an ce ka ce ke miliyan dubu so dubu so dubu so dubu ya sace dubu so dubu so dubu wai kana ganin wannan ce kaɗai sata hadda taka da kake sata biyu ne da a kiyama za ka rena kanka wallahi tallahi jama'a kuma a wurin Allah da sunan ku barayi da ka duk abin da zai ja in an yi addu'a ba za a sa ka kiyaye in ko ka kiyaye to matsayi wa yaranka addu'a Allah ya shirya maka da su Allah ya faɗaɗa basirarsu da kwakwalwarsu Allah ya fahimtar da su addini Allah ya fahimtar da su rayuwa Allah ya ba su ikon aiki da abin da suka sani Allah ka sanya sha'awarsu da ƙaunarsu a cikin abin da kake so ka yarda da shi ka sanya ƙyamarsu da ƙiyayyarsu ta ƙare cikin abin da baka so baka yarda da shi ka rinka ma ƴaƴanka wannan addu'a sai ga ko talabijin a kunna gashi ana abin da bai dace ba sai ga hankalinsu kawai suna wani wurin abu a safin sai ga su ba abin da ya dame su gidan haya kuke ga yaran unguwa ma duk za su zo su tara a ɗaki kaza ana kallon fim eh, america ko india amma allah ya'yan ka ba ruwansu ce gan su kawai tsakar gida suna ta wasannin su ana kallon fim su kawai wasan su ya fi musu saboda ubangiji ya karba addu'a ka kansu sha'awar su da ƙaunar su ta ƙare ne cikin abin da allah ke so su da ƙeye su duk abin da allah baya so to allah ba ma zai bari 'ya'yanka su je wurin ba amma mutane ba su addu'a kan yaya in ka ga mutum ya yi addu'a to baka ci ce Allah ya tsire maka albarka Sai shege tsinanni kaya wannan yaro to da Allah jama'a kudi ba wannan kan mutanen mu sun iya hmm, wannan kan kowa ya iya wannan Allah ka shirya da mu gaba ta goma sha biyu wadda ita za mu tashi a yau malam ya ce talimin tufli ko ko da yake mun fara ta ko malai ce ta kurin fara ta ruwa mun gama ta an gama ta yin gama ta muka yi sha anya wannan ko mun gama ta na to ina za mu tashi wayan bagi ta kararo ko to eh shikenan fa awwalu ma yadda al lubin nufi abinda ya kamaci ɗaya fara watan abin da ɗaya ke fara ake sanya fara furici da shi yan fadilul walidai ne ta alimahu kalmatar tauhid ya kamata ga uwar yaro da uban yaro su tabbata sun koyar da yaran su kalmar shahada da yadda za a yi zanda ita ya fara fayulakkanu ya na mai ita ya kware ya iya gane ta a hannun abbas radiyallahu anhu عن Nabi صلى الله عليه iftahu ala subyanikum awwala kalima la kalimati la illallah ku yi kokarin bude bakunan ƴaƴanku da farkon kalmar nan ta la ilaha illallah wa laqinuhum inda mauti la ilaha illallah ku laddana musu fadin ta a sanda za su mutu ita kalmar la ilaha illallah wannan limamu bai ya fitar da shi a cikin aljami al-shabil iman mujallabin 11 shafi na 128 lamba hadisi na 8282 imamu suyudi ya ambace shi cikin al-ali al-masnu'a mujalladi na biyu shafi na 416 wa ibn iraqin fi tanzihi shari'a mujalladi na biyu shafi na 364 zuwa da biyar wa nasabahu lil hakim fil mustadrak sun danganta ma al'imamu hakim wannan wayar a mustadrak sai dai da yawa malamai suna cewa tana kan matsala mala ya ce wa kana ummu sulaimin radiyallahu anha tulakkinu ibnaha anasan radiyallahu anhu ummu sulaimin ta kasance tana lakkana ma ɗanta anas allah ya ƙara masa yadda tun yana ɗan ƙarami tana lakkana masa take cewa قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله Malam ya ce wa zalika qabla fita wannan tun kanta yayi shi tun kai shekara biyu a duniya da ta ji ya fara neman ya buɗe baki ya magana ta rinka lankana mai faɗin wannan jama'a kun gane ko ka ce la ilaha illallah ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kun gane ko wannan ka je ka duba tarihin ta ita ummu sulaim a siyarwa alamin numala na imamu zahabi mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da biyar wayan baki takararu ha amamu ya kamata ka rinka yawan maimaita wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullahi a gaban yaronka ka rinka yawan maimaita ta ya kamata ka rinka yawan maimaita ta a gaban yaronka wa bi khasatan al-um ba ma kamar uwan ita ce ake son ta rinka yawan maimaita jama'a kun gane ko wahiyya tulahibuhu a lokacin da take wa yaron wasa a sanda take ɗan gima yaron wasa ta rin yawan maimaita faɗi za ta awwada idan yaro ya saba da faɗinta yaro ya saba da ita wa bada a yaqilu sai ya fara yana hankaltar abubuwa yana gane al'amurra sharhat lahu sharhan muyassara uwar sai ta mai sharhi na la ilaha illa muhammadur rasulullah sharhi wanda yake mai ɗan sauƙin fahimta ya fahimu ma'anai ko ya ce shuri hadlahu sharhan muyassara ya fahimu ma'anaha ai mai yaron sharhin ta sharhi wanda yake ɗan mai sauƙi wanda zai fahimtar da yaran ma'anin la'ilaha illallah wayo Allah kuma a sanar da yaro tun yana ɗan karami annallaha wahidan la sharikar Allah faɗa ne ba kuma yi da abokin tarayya tun yana ƙarami a sanar da shi haka wa annakul khaliq kuma a sanar da yaro cewa fa Allah shine fa mahalicci kadai wa annahu bis bisama kuma tun yaro yana yaro ƙarami a sanar da shi fa Allah yana sama kar a bar shi da aqidan maguzawa Allah na ko ina an gani da wannan aqida ce ta maguzanci duk wani hankali lafiyayye ya san Allah yana sama wala ko ko san da muke yara haka abin yake da ɗari kun a lokacin amma ba wanda ke cewa Allah na koyina za ka gane haka yaro da ka cuce sai ce Allah yana sama yana kallon Allah na sama na kallo Allah na sama na kallo da an cuce shi haka zai ce Allah na sama na kallo amma ya ga mutun ya sa babbar riga guda biyar ya kawo alkyabba guda uku ya sa ya kawo rawani daga nan zai kai pizan ya ɗaura kai da shi ya rike tarbi ya ninka shi uku tsawo ga wani auya ga wani adama ga wani ahu amma yana cewa allah kuma na ko'ina kuma wannan sura a ganin shi ta musulunci ce amma kuma yana cewa allah na ko'ina da kuma ka ce mai to shi kenan allah na cikin matsayin kenan ce ce ku uzu billahi yanzu a ce to kai ka ce a yana ko'ina jama'a kun gane ga yarinya ya karama annabi ya ce a kira ta ke aina Allah ta ce Allahu fi sama to waye ne ta ce anta rasulullah annabi ya kalli mai gidan ta ya ce maza ka yanta to wannan yarinya mumina ce tun tana karama ta san Allah yana sama tun tana karama ta san kowaye ne shi yasa aka ce in ka sanar da yaro la ilaha illa muhammadur rasulullah to kuma ka yi kokari ka cusa mai aqidar Allah yana sama Allah na sama duk wanda ka je yana cewa Allah na ko ina wacce muguwar aƙida ce yake so ya kawo mutane shine a yadda shi Allah tunda Allah na ko ina sai ya ce to a yanzu shi ma Allah ne shi sa ga ku cikinsa ake samun alloli ka je kano nan ka gani ya gama wata yarinya gurguma da ita yar iska wai ita ma Allah alliya ce eh, ita ma Allah ce saboda ya Allah ba ko ina to in kuwa aka ce Allah na ko ina zan iya kallon kai ce kai ma Allah ba haka ibn arabi ya ce ba al abdu rabbu war rabbu ya laita shi'ri madil mukallaf wa mal kalbu wal khinziru illa ilahu ya ce wa mallahu illa rahibun fi kanisatin ya ce ba wani abu ne ubangiji shine bawa ba wani abu ne bawa shine ubangiji ya ce kai wannan waka tashi ta yi dadi wannan waka tashi ta yi daɗi <laughs> sai ce ai karnuka da aladu ba wasu abubuwa ba ne duk allolinsu ne su su bayi ai na abu ne allah face fasto a coci ai fasto a coci kana neman allah shi ne saboda ai allah na ko'ina duka kai wa fasto sujada ubangiji kaiwa jama'a kun gane ko wannan ita ce aƙida su na taɓa gaya muku muna yara akwai wannan aƙidar Allah bai sa ta tasiri ba ne, wallahi muna yara akwai wannan zikirin a tudun wada ana haɗuwa a yi Allah Allah Allah allah la ilaha illallah duk wanda ya rayuwa sama da shekara talatin ya san zikirin nan a ƙasa Hausa Allah Allah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah Allah Allahu la ilaha sai ka an ce kai ma la ilaha illallah kai ma la ilaha illallah kai ma la ilaha shi ma la ilaha illallah su ma la ilaha illallah ni ma la ilaha illallah ki ma la ilaha ita ma la ilaha illallah kowa la ilaha illallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah jama'a bari ku ji fa la ilaha illallah ne fasarta babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah na rantsi da Allah sufayen nan da wannan kalmar ce suke cewa komai Allah ne sai dai ka ji fasar da suke ma wurin la ilaha babu abin da za ka ga ana bautawa a duk inda ka gan shi Illallahu sai dai in abin Allah ne in ba haka ba Allah ai ba zai yadda abotawa abin ba babu wani abu da za ka ga ana bauta ma sai dai in Allah la ilaha babu abin da za ka ga ana bautawa illallahu sai dai in abin Allah ne kun ji bayan da suke ba da ma'anar wallahi tallahi kowa ya ji ta yi rubuci ya ce wai ba a fahimce su ba ne ba fahimce su ba ne ya ce amma bari ya bayani yadda su za su gane abinda ake suke ne ku ban mana sufanci namu haka ya ce misali ya ce ni shehu ɗahir bauchi in je ƙasar saudiya daga can sai in yi akwatuna guda arba'in yadda ya faɗa haka na faɗi guda arba'in daga can kowane akwati ai za a rubuta sunana a jiki ko za a ce shehu ɗahiru bauchi shehu ɗahiru bauchi shehu ɗahiru bauchi sai na yau gaba bayan na dawo najeriya sai aka ce an zo da kaya duk alhaji zai je neman kayan shi to da muka je sai na ba da fasfot dina sai aka bi cikin kaya ana dubawa da an ga wannan akwatin sai a ce la shehu ɗaya rubuci sai wani ce la shehu ɗaya rubuci ga ya ci a ɗako la shehu ɗaya rubuci ga ya ci a ɗako sai yake cewa wai wannan akwatin shehu ɗaya rubuci ne ko kayan ɗaya rubuci ne kayan shi ne ko shi ne kayan shi ne ko amma aka ce ma kayan shi shehu ɗaya rubuci yanzu kai ba kayan Allah ba ne in an ce maka Allah <laughs> ai bari su gaba kullum bari kai karin cewa ne alhamdulillahi alladhi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah na rantsi da Allah san da yayi maganar nan yana cewa kayan shehu ɗayar bauchi ne ko shehu ɗayar bauchi aka ce kayan shi ne aka ce mai shehu ɗayar bauchi ya ce to an ce ma ɗahir bauchi an ce ma kayan ɗahir bauchi shehu ɗahir bauchi sai amma kayan allah za a gani a ba za a ce ma kayan allah allah ba a ga kayan allah a ce ba za a ce ma kayan allah allah ba amma an ga kayan shehu ɗahir bauchi an ce musu shehu ɗahir bauchi wallahi da maganar nan sai suka wata irin kabara jama'a watan ko bari ku kai fa Allah ya ce taimake ka kan ya shiryar da kai wallahi shi sa kawai da kawai ka san shi ne ah, kana nan wata rana fa a gidan rediyo ya fada cewa yanzu in yana so ya magana da Allah sai fito da waya yanzu nan zan kira shi da lambobin shi sai suka ɗauka wannan waya ce zai kira sai ce lambar Allah ita ce 2 4 4 3 4 wala duk suka yi maza suka yi abin nan za su kewaye da gaske ne ba zan kawai su bacci iskancin su ba yi ba wala ya layi ce ko muku bayani suka ce algaba ta mala a yi cikinsu wani daga cewa 24434 yana sa haye sandi ko yana jira Allah ya dauka wato kuma ɗan dalika kai in Allah shi yadda kai ko wallahi ka gudu wallahi ka zo da cikin suka ke? kamara za ka yi kai kana gani da wani karatu an zo amma yanzu kai saboda ahalin sunna ne kai sururi ne wala da an faɗa sai kaga iko Allah yanzu ngo har wani mai hankali yadda da wannan ya kamata a je garin namun daji wallahi tallahi je da wannan alkabba ya rinka faza ta yana ga musu eh eh to ka gani ko ya san kowa ma ya san dai eh. ko ba ba ba ba to wallahi jama'ar musulmi a lokacin kawai sai ya ce ko fito da bayani suka ce fito alga fito wala alga fito wala shikenan sai ya ce to bai alari ne ya ce almusalli yunaji rabbu mai sallah yana ganawa ne yana zance ne yana tattaunawa ne da ubangiji ka ji ba sai ce don haka tu sallah asuba an kana so kai magana da Allah shi jeta buga ta shiga sallah asuba fo azhar fo la'asar tiri magariba da zo kake kai magana da Allah shi shiga tu fo fo tiri fo wallahi tallahi sai ka buga kamara

ai san rai ubangiji yace afara ai aita man ittakhadha ilahahu sai yace wa adallahu Allahu ala akan ilimi ne fa Allah zai fitar da shi wa khatama ala sam'i wa basari waja'ala ala wa khatama ala sam'i wa basari ko waja'ala ala sam'i wa qalbi waja'ala ala basari gishawa sai yace fa man yahdi min ba'dillah ga yamun waye isa shiryar da irin wannan duk malantar sa ba Allah ba afala ta zakaruna wai ba za ku yi tunani ba duk malantar mutum wallahi damsul basirin ta shige shi ko ba zai gane ba ba wani hankali da zai natsu da shi ya auna ya ga kai amma duk inda wata take an wa Allah duk inda tsokana ta kai to an tsokana Allah ana wala ka su kai ba yanzu su da ya faɗa suke kamara da shi da su ba lada ma suke jira Allah ya ba su aljanna ma suke so musu jira. To wata magana malam wai yake cewa idan ka saurari karatu na da kuma eh. wai iya gudun da iyalan to shine ka gane yanzu ana maganar nan waye bai gane shirme ba ce maganar tashi saboda a hankalci aka yi ta kuma ba mahaukata bane a gaba jama'a kun gani da haka komai zai iya bari jama'a kowa ya koyar da dan shi aƙidar Allah yana sama jama'a kun gani Allah subhanahu wa ta'ala a wuri ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba a Qur'ani biyu yana nuna yana sama jama'a arrahmanu al rahim kawai hadisi sahihi a sahihu muslim annabi ya ce al'arshu alal ma'i wa kana al'arshu alal ma wal ma'u Allahu alal arsh wal arshu alal ma wal ma'u haka annabi ya ce hadisin muslim jama'a kun gane ko tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun الله الذي خلق السبع خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات كو وانا سورة السجدة إيه آه الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات كأن الله ku saurara tanzilul kitabi Larai raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu alladhi khalaqa as-samawati bighairi an gane ko sai ce menene menene sun mastawa ila sama'i an gane ko sun maya aruji ilaihi ka Allah ya kage ikon Allah daidai wurin na ba wanda ya haddace sajada ne fi sit yawa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allahu allazi khalaqa sab'a samawati khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa yudabbiru al-amra min yudabbiru min as-sama'i ila al-ardi thumma ya arudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana sai ce zalika alimul ghaibi zalika alimul ghaibi yudabbiru al-amra min as-sama'i duk wani abu da zai gudana daga sama Allah ke shiryo shi ardi zuwa nan duniya thumma ya arudu ilaihi in an gama aiwatar da abubuwa kuma sai a ƙara sama a koma da abin zuwa wurin Allah ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين سيتي ذلك عالم ذلك عالم الغيب والشهادة جماعة كن آمن ثم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير كيف أوينا برجك القرآن da ke nuna haka ballantana hadisan manzan Allah ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai annabi ya ce duk wanda ya nemi matar shi itaki shine aka ji wata rani ta yi taba da bala'i daidai na yi ta faɗa wa mata yi ta faɗa ya ce to ga dai ubangiji abin da ya ce ka ji fa abin da annabi ya ce namiji nemi mace ta kiyarta a daren sai Allah ya aje wasu mala'iku kun gani ya aje wasu mala'iku sai annabi ya ce Allah ya aje wasu mala'iku su ta tsire mata albarka sannan ya ce illa kana fi sama'i saqitan alaiha wanda ke cikin sama kuma a daren haggari ya waye sai ya dinga fushi da ita ya ce to kin ji Allah zai dinga fushi da ke sai ya manta illa kana fi samai kin dai ji abin da aka ci to kaga ala malam ya je yana taron da bawul abubuwa ya kiwa ruwa to shine zai zo ya fake da wurin karatu ga hadisi illa kana fi samai sake dan alaiha tun da yanzu farji yake nema kun gani eh wanda ke cikin sama zaki kwana yana fushi da ke to ai wanda ke cikin sama da za ta kwana yana fushi da ita kuma diba don ka san ubangiji ubangiji lokacin da bawa ya fi kusa da ubangiji aka ce sanda ya sujada don haka sai annabi ya ce kurin fadin mai a sujada subhana rabbiyal a'ala ya ce tsarki ya tabbatar ma Allah da yake saman komai shi ne maɗaukakin saman komai Allah ya ɗaukaka saman komai ga kanka a sujada kuma don Allah inda gaske ne Allah na ko ina kai dan dariga idan ka zo addu'a ka fi kusa da ƙasa ko sama to me yasa za a addu'a ki ya Allah ku ci ya tilmu ya Allah ko tun da yana ko ina kawai sai kai ko mun ko kuma kawai kai haka ka ga huta ko da sai kawai haka tun da ka shiga ƙasa da yana ko ina amma me yasa kake daga hannu sama wawa kai ko irin wannan ba ka kallo jama'a kun gane ko to wallahi ka gane ne saboda kai ahlus sunna ne kai sunni ne da kai bid'i ne ko wala ba za ka taba gane ba wallahi ake cewa damsul basira ka san aliyu na mange wata magana yake cewa idan zuciya ta makanci ganin ido bai fa'ida ba wata rahun yanzu rura ilaika wa hum la bisuruna ga yadda kamar suna kallon ka ba iska ba su gane komai amma mutum da hankali wallahi tallahi in dai hankalin ba motsuwa a cikin shi ya san Allah na sama arzikinku daga wurin wa yake zuwa Allah sai ya ce wa fi sama iris uku arzikin naku daga sama yake haba jama'a Allah kyauta to ka sanar da ɗanka wa annahu fi sama Allah kuma na sama ko fir'auna sai da ya tabbatar da Allah na sama duk abin da zaka jingina ma Allah in bai yarda ba wallahi sai ya karyata yahudu da suka ce wa Allah ya inna Allah bakirun, wa nahnu agniya me yace sanattu ma kanu za mu haɗu ba su da suka ce yadullahi maglula sai ya rama yace gullan aidihim wa sun ce ma Allah damiki maliki kankamo ne Allah sai ce ah, su ne haka kuma an tsine musu ma albarka sakamako abin da suka faɗi saboda abin da ka jingina ma Allah in fa ba su fashi ba ce bai yadda ba zai taɓa yadda ba amma da fir'auna ya kalla hama ne ya ce ya hama na bulli sarha la'alli ablugul asbab samawa samawati fa a ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadiban ba inda Allah ya ta Fir'auna cewa yana sama yana ne Allah ya ce karya yake wa ya gaya mai muna sama an tsine mai albarka a sakamakon cewa muna sama ba inda Allah ya faɗa ba ce Fir'auna ma ya kushe hunnan dariƙa da rawani da carbi amma da iska Fir'auna ma ya ka fahimta waye abin nan wala arshi wala arshi istawa kuma ka sanar da 'ya'yanka ka karantar da su fa Allah ya daidaita ne akan al'arshi amma kun gane ko wa annahu muttaliyun alaina tare da yana can amma ubangiji yana ne tsinkaya akan ya zira mana ido duk abin da muke kuma yana kallon ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisu wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahu aina ma kanu sai ce summa yunabbi'uhum bima amilu har zuwa karshe wal kiyamati ko wallahu bi kulli shay'in alim shi sa mai risala ka karanta da ya ce wa huwa fi kulli makani sai ce bi ilmi la bi zati Allah na ko ina ne da iliminsa ba wai da zatin shi ba da ya ce alamtar annan laha ya alamu ma fi sama to ma fi ashe yana sane ilimin shi ne yake tare da ku da ya ce ma ya kunu min na najwa salafatin ya alamu ina goma wala kaga yana tare da su kaga da ilimin shi shi yasa san da ya tura annabi Musa da Harun wurin Fir'auna yace innani menene innani ma'akuma asma'u kaga da jin shi ne da ganin shi yake tare da su da jin shi inna ni ma'akuma ina tare da ku sai nuna da me ya ce asma'u da abin da za a ina ci wa'ara kuma ina gani ashe da jin shi da ganin shi ne ba da zatin shi ba Allah kyauta shi da ya ce alimun kuma Allah masani ne fi ahwalina game da halayenmu yasma'u Allah yana jin komai yake wayara kuma yana kallon duk abin da muke ala innaha in taku miskala habbatin min khardal fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir bala wa rusulna ladaihim yaktubun ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب atid ran kiyama da Allah ya gama kafa duk abin da su za su zama shaida kan kayi kuma yana jin dama duk abin da ke faruwa kuma yana gani kuma ilimin shi na wurin ko sai malai ce